farko tambaya ta biyu da kadiriya har shi'a ba mu taɓa ji a kano dan shi'a ya fito ya zagi annabi ba zai dai zagi sahabi amma ba zai zagi annabi ba da izala sunna eh, ɗariƙa ɗariƙar kadiriya shi'a ba a taɓa samun ɗaya daga cikinsu wanda ya fitar kaba ya zagi manzan Allah ba a Kano amma a Tijjaniya mutum da aka samu akwai Abdul Inyas wanda ya ce wuyan annabi ma zai taka a wace dariƙa yake ba fa aya bane ba hadisi bane misalai ne wanda waƙi'i ne sun tabbata so nake mu samu wanda zai rushe su ya ce mana ba daga nan arnar take ba a yanzu a Kano a yanzu recently muna da wanda annabi ya kutuntuma a ashar kuma batijjane ne wanda ya zagi annabi sosai kuma a kano yake yana nan yana bursu daga wace ɗariga to wannan ita ce tambaya ta biyu me yasa ake samu daga gare ku to alhamdulillah um, mun ji tambayan <laughs> ɗan aiki <laughs> sabon yankan rake kai gemun ma ana yin sa a nan amma kai gemu a makogaro na taba ganin gemu a makogaro in ban da rashin mutunci na bawahabi ana gemu a nan kai kuma kana gemu a makogaro wannan irin rashin mutunci ne ka zo kawai kana kafirta mutane da jahilci cewa masu zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu suke ba a taba samu wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shi'a ba ba taba samun to muna musu murna ba taba samun wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a qadariya ba duk wanda aka samu ba taba samu wanda ya zagi annaba izala ba wanda duk aka samu daga cikin su daga cikin mu wai mu tijjanawa yake to alhamdulillah ta yanda zaka gane yana suna faɗan abin da ba su sani ba na farko sai mu tambaya ina gariyar Abdul Jabbar <laughs> yau ga dan izala yana itirafi ashe Abdul Jabbar ba zagin annabi yayi ba duk abin da kuke faɗa din nan ƙarya kuke yi tun daga shi kace ba taba samu a kadiriya ba shi kuma Abdul Jabbar yana da'awan kullun shi me shi yana da'awan shi ba kadiri ne da mu da ku muka fito mun yi ittifaki lallai abin da ya ba daidai bane ya zagi manzo Allah yau kuma ga wani gauraki kawai ya aje gemu a makogaro sabon yankan rake ya fito ya ce oh ba taba samu ba to ina abul Jabbar ya matsayin matsayinsa ɗaya kenan na biyu bayan wannan ina malam Mubarak Bala kowa ya san wannan kadiyan a wannan kasan kowa ya san kadiyan Mubarak Bala kowa ya san kadiyan mubarak bala mubarak bala wani ne da aka yi wanda babansa ba salafe ne a kano yake an sani kun san daga cikin ku yake ya fito ya zagi allah ya zagi manzan allah kes din yana kaduna har yanzu ana nan in ba an sake shi ba ko an sake shi a koye ba mu sani ba yana nan mubarak bala ba salafe ba ne wanda ya zagi allah ya zagi manzan allah sallallahu alaihi wasallam kun boye shi kun ɓoye shi mubarak bala na biyu ga 'yar cikin gida yanzu za mu sa muku ku gani eh dan jafaru jafar mahmud adam ga ɗansa da ya rasu kowa ya ji odiyon da ya dinga yawo an tura wa malam aminu daurawa an tura wa wani daga cikin malamai cewa dan jafar din nan ya mutu a mazaunin mulhidi bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah ba yana zagin Allah yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san wannan amma mu da yake damuwan mu ba mu fito mu aibanta mutane mu ayyara su ba kullum amma ku kaga ya ce mu muna zagin annabi alhali ga dan jafar kun taba jin wani basalafe a kano ko a najeriya ya fito ya ce dan jafar din nan ya mutu a mazaunin mulhidi ar ne mushriki gashi barin baku misali gashi eh ai gashi ba a ƙarya kusa da gida in ma ba a san shi ba wannan shi ne gashi wannan shi ne ga hotonsa ga babansa jafar ga kuma shi yaron gashi kun ga hotonsa ga yaron kun hotonsa sunansa abdul malik kwanaki ya hatsari ya mutu dan jafar mahmud adam ne su izalan su suka fito da abin suka bayyana suka ce a mushriki ya mutu amma ga shaida ga shaida kar a ce muna yin kage ga shaida ga rubutunsa daga twitter ga ɗaya yan uwa ku taya ni karantawa ga shi nan gashi malik gashi nan malik jepson sunansa kenan at malik jepson ga abin da yake faɗa me yake cewa yace you guys should know by now that prayers don't work yace ya ku mutane ku sani fa ya kamata ku gane yanzu addu'o'in da kuke yi ba sa da aiki ba a karban su yace you want something kana bukatan wani abu then go out and make it happen ka je ka sa wannan abin ya faru dan Jafar ne ya faɗa manzo Allah ya ce addu'a mulku ibada aka samu dan Jafar Mahmud Adam gashi ya fito ya ce addu'a ka ba ta aiki bari kun gana ɗaya ko to mu cira wannan bayan wannan bari ku gani ai ku kuka jawo mu ba ma taba kowa sai ya taba mu ga na biyu jama'ar annabi ga shi nan malik at malik jabson ya ce thank you mother nature for joyce morinho thank you so much yana magana akan kwallo wa yake godewa ya ce thank you mother nature wanda ba su yadda da Allah ba duk abin da ka gani nature ne yayi ba Allah bane yayi gashi kun ga na biyu to mu je na uku duk za mu karanto su zaka fito ka yi bayani zaka nuna mana suwaye masu zagin annabi ga na uku ga na uku at Malik Jobson ya ce Jesus Buddha Krishna ya ce just someone please take this stupid manager away from our club ya ce yana kira kenan oh jesus ya yadda da jesus ko buda masu addinin buda kasan china da yankin su su bangaren japan da sauransu krishna allan mutanen india ya ce gaba ɗaya ya ce wani daga cikin waɗannan allolin ya cire mana wannan wawan manajan namu daga kulob ɗinmu wa yake faɗan wannan ɗan jafar alloli nawa kul huwallahu ahad kun ga ya rusa ta amma wannan mai gemu a makogara bai taba fitowa ko so ya ce wannan abin ba daidai bane bayan wannan kun ga wannan to gashi ga wani gashi ya ce daya lvg ban san me lvg din ba ya ce for the love of allah ya ce for the love of allah saboda allah jesus saboda jesus buda saboda buda krishna saboda allah indiyawa krishna ya ce even the modern nature please take up rooney ya ce saboda ko dan ba dan waɗannan allolin ba ko dan nature neca abinda kawai neca babu mutanen da ba su yadda da Allah ba to za ku ga yadda karara ya zagi annabin amma shi wannan mai mu kogaran bai taba fitowa ba ko to ba laifi mu je ga wani ga oh, mun karanta wannan to ga sai wannan ina ga kusan daga shi sai na karshe gashi shi at malik gibson wannan account dinsa ne a twitter in za ku lura ga time ga date ga shi komai da komai ga nan a jiki ya ce blows my mind how someone will sit there and tell the details what's going, what, what is gonna happen to you when you are die ya ce abin da yake rikita shi yake tayar mai da hankali wani kawai ya zauna yana nufin manzo Allah wani kawai ya zauna ya dinga gaya maka bayanan abin da zai faru da kai in ka mutu waye ya yi mana bayanan abin da za su faru da mu in mun mutu manzo Allah shine yake kiran manzan Allah wani ya zauna ya gaya maka bayanan karya da gaskiya wai ga abin da zai faru da kai in ka mutu to ku yi haƙuri mu kalli abin nan ɗinsa na ƙarshe mu kalli abin nan ɗinsa na ƙarshe gashi ya gaya maka me ma matsayinsa gashi gashi ya ce gashi nan atheism atheist atheism atheist yana nufin waɗanda ba su yadda da akwai Allah ba su ne aƙida su ne ke kiranta da atheism atheists su kuma waɗanda ba su yadda da Allah ba yake cewa need more atheists followers ina bukatan waɗanda ba su yadda da Allah ba su zo ina bukatan followers daga cikin su follow me I follow back kai following ɗina ni ma zan yi following ɗinka back waye wannan Malik Jobson ɗan Malam Jafar Mahmud Adam har odiyan yana nan yana kwamfuta na binciko shi ne ban gan shi ba amma yana nan na wani wanda ya fito daga cikin salafawan ya fito yi bayani ya ce karfa a sake a yi wa yaron nan sallah yaron nan ya mutu a arni yana zagin Allah yana zagin manzon Allah haka mubarak bala babansa waye ba salafi wannan kuma kudubi ubansa kudubi ne a wahabiyanci to yanzu fito ka gaya mana mu da ku suwaye masu zagin annabi sai sa in baka san abu ba ya kai jahili ka ba abu a hankali ka ba abu a hankali kar hamiya ta sa ku dinga fitowa kuna faɗan abin da ba daidai ba in za ka yi magana kawai ka yi magana ta ilimi ba magana na shirme ba in za ku yi magana ku yi magana na ilimi ba magana na shirme ba to ku bar wannan bayan mun ɗauki wannan mu koma cikin al'uqudud ba sun ce girmama annabi suke yi ba wannan zai cewa wani zai iya cewa ai wannan ƙarya ne shiryawa aka yi kaza alhamdulillah ga al'uqudud gata gata me Allah ya gaya mana alqur'ani falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi kullun waɗanda suke saba umarnin manzan Allah an tusibahum fitnatun kar musiba ta zo ta riske su aw yusibahum na alim ko azaba mai raɗaɗi ta zo ta mamaye su in ana saba umarnin manza Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi karara annabi ya ce mana laisa minna man ladamal hududa wa shaqqal juyuba wa da abi awal jahiliya duk wanda aka mai mutuwa ya ta tufafinsa ko ya zo yana marin kumatinsa ko ya zo yana maganganun banza manzo Allah ya ce wannan mutumin baya tare da mu ba musulmi bane to bari abin da zai ba ku mamaki ku ga gashi annabi ya ce in an maka mutuwa karka ta tufafi to bari mu je mu almajiran ibnu taymiya su kuma me suke faɗa ga abin da suka ce lisiwahu tashqiqul juyubi wa inna ma shaqqul juyubi alaihi mimma yalzamu lisiwahu wa wani ibnu taymiya ne umarnin da manzon Allah ya ce kar ake ke tufafi suka ce lisiwahu banda ibnu taymiya wa waninsa ne tashqiqul juyubi za a kekketa tufafi wa inna ma shaqqul juyubi kekketa tufafinmu lokacin da ibnu taymiya ya mutu mimma yalzamu dole sai mun yi annabi ba za mu bi umarninka ba dole sai mun yi wannan magana arnanci ne duk wanda ya gaya annaba aka sunansa arni kowaye gata mu muka faɗa ba mu muka faɗa ba cikin littafi amma ka zo gemin ka makogaro jahilin banza jahilin wofi kidahumi wanda ko karatu baka iya ba ka zo kana kafarta mutane ga abu a cikin gidanka ga abu a cikin gidanka lisiwahu tashqiqul juyubi wa inna ma shaqqul juyubi alaihi mimma yalzamu to shi kenan wani zai ce har yanzu baka gamsar da mu ba muna son ka ba mu hujja cewa malaman salafiya suna zagin manzan Allah har yanzu baka gamsu ba to bari baka hujja daga bakin su ko kun sa akwai malamin da ya fito bari barin sa muku barin sa muku ku ji da kunnan ku ba wani magana insha Allah gashi eh gashi dan daidai ne idan mutum ya roƙi Allah wani bukata a ƙarshen roƙon ya ce albarkar annabi sallallahu alaihi wa sallam da cike wasu ba sa na ake amsa tambayoyi amma wani ai mu amsa na riga na yi magana cewa ba ka cewa don annabi ko albarkar annabi to shi annabi ba shi da albarka albarka yana to madalla alhamdulillah jama'a na san kun ji muryan wa kuka saurara muryan ya haya haifan aka tambaye shi aka ce manzo Allah yana da albarka ya budu baki ya ce annabi bai da albarka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun astaghfirullah ya ce manzo Allah bai da albarka ya faɗi wannan ya faɗi wannan kai bal an samu kun san salafa wanda suka fito don su kara wannan magana su fuka fito don su kara cewa annabi da gaske bai da albarka iyazan billahi a faɗansu an same su suka fito suna kokarin su kare cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya wajen su mai da albarka saboda ya haya haifan ya faɗa to dai gashi ya haya haifan ne gashi ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam a harancin sa yace manzo Allah bai da albarka akwai zagin da ya wuce wannan fito in ka isa ba gemun ka makogara ba ko akan hanci gemun ka yake fito ka ba da ansa fito ka ba da ansa ma ga mu da kuwaye mai zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ka ga kaga ya bambancin mu ni yanzu wannan da na kawo maka kudubi ne cikin kuduban izala amma wanda kace ya fito ya zagi manzo Allah ni in ka zo kace a dariƙa waye shi waye ya san shi in zaka faɗa ina manya manyan malaman dariƙa ina shi Daru Usman Bauchi ina Sheikh Ibrahim Sale ina Shehu Mai ina Shehu Tijjani yan mota ina Shehu Atiku wanda in kai kana kanan kana zaune ina Khalifa Isa Rabiu Sheikh Khalifa Isa Rabiu ina suke in ka zo ne yanzu a ce ina irin su Profesa Ibrahim Makari ina irai da ire iransa waɗannan su muke buƙatar ka kawo mana a mazaunin hujja kamar yanzu yadda muka kawo maka yahaya haifan a mazaunin hujja jahili kidahumi allura ta tono garma za ka sani za ka gane sai ka gane baka da wayo ba dai bini taimiya bane za za ka sha mamaki wannan kunji na ɗaya batun kunji ya haya haifan so bari ku ji akan batun iyayen annabi su waye suke cewa akwai zagin da ya wuce ka kalli sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kace iyayensa suna wuta akwai zagin da ya wuce ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace iyayensa suna wuta da kai da uwarka da uwar ibn taymiya da uban ibn taymiya da uwar dan abdul wahabi da uban dan abdul wahabi da uwar usaiminu da uban usaiminu da uwar albani da uban albani duk yan aljanna waye mahaifansa za su shiga wuta sayyiduna rasulullahi da ku da iyayenku duk da uwayenku da ubanninku duk yan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyayensa su shiga wuta kai wahabiya anya wannan addinin ba su fara'u ne na shedan ambassadors din shedan bane ku kuwa to bari ku ji bari ku ji barin sa muku wani malami gero ku sha mamakin ma me zai ci eh bari ku sha